magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya cikin nemomin da yake mana waɗanda ba su da iyaka daga ciki Allah madaukakin sarki ya sake mana wata ni'imar da ya ja tsawon rayuwarmu muna musulmai masu imani da Allah da imani da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi muka iso wannan wata mai albarka na Ramadan yau shi ne wuni na uku a cikin watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda shi ne 20 ga watan biyu 2026 kirgin miladiya Allah maɗaukacin sarki wannan shekara ma ya mana ta goma shi mun sake samun kanmu cikin bayansa da ya musu jinkiri suka kawo wannan shekara muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu albarkar da ke ciki ko shakka babu ni'ima ce mai girman gaske Allah madaukakin sarki ya baka dama ka sake samun irin wannan riba ya zama wata ramadana ya zo kana raye kana musulmi riba ce gare ka dama ce Allah madaukakin sarki sake shimfiɗa maka a matsayinka na musulmi kada ka sakaci kada ka wasa da wannan dama da Allah madaukake ya baka in ka yi tsam da ranka kai tunani za ka ga cewa akwai waɗanda mun rayu da su wancan shekarar amma ba daga shi Allah madaukakin sarki ya zo ya lokacin yi su ba sa ne Allah madaukakin sarki ya maka jinkiri ba wai don wani abu kai daban wanda wancan su ba su ba a ganin damar Allah madaukakin sarki ne haka ya ga dama wa ma na illa an sha Allah haka ya ga dama ya barka ya maka jinkiri ya kara maka tsawon kwana dan ka sake ribatan wannan wato albarka ka sake girban alheri a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi da za su ribaci wato wannan wata a ayyukan alkhairi da ake so aka aikata wannan kuma shi ne a azumi na goma sha biyar kenan da muna gabatar da tafsiri a cikin wannan masallaci wannan shi ne na goma sha biyar mun fara tafsiri wato a dubu biyu da sha ɗaya yau muna da ishirin da shida aga shekara goma sha biyar Allah maɗaukaki ya zuta mu muna gabatarwa Allah madaukakin sarki ya sa domin sa muke yi Allah ya ba mu ladan abin da muke aikatawa duk waɗanda suke ba da gudunmuwa a bayyane ko a koye da dukiyarsu ko da lokacinsu ko da shawarinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da aljanna ya saka musu da gidan aljanna waɗanda muka yi azumi da su ba rabana ba sa nan muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna ce Makomansu Allah maɗaukake ba mu guzurin tarar da su a shekarar bara a mun tsaya tafsirin ne a cikin suratul isra'i amma kamar yadda muka sanar a ranar rufe karatu cewa aikin yana da yawa kuma shi alkur'anin na ya kamata kowane lokaci a rinka jinsa masu yara ramazana kaɗai ba wannan yasa bayan ramazana muka ci gaba da yin tafsiri duk da cewa mun samu tsiko mai yawa a karatu ba mu yi da yawa ba to amma dai cikin yanzu Allah madaukakin sarki mun gama suratul isra'i har mun shiga suratul kafi a karatun da inda muka tsaya mun tsaya za mu tashi aya ta 27 a cikin wannan sura mai albarka suratul kafi majabaki na da yake zan baki ɗan shekarun baya bayan nan yau yana da jarabawa exam da zai gabatar na ka sayan ɗauko tsohon mai zan baki na da ce zai sake komawa kujerarsa ya ɗana ta muna roƙon Allah ya muna albarka baki da fadin Allah madaukakin sarki wasu ma uhi ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa, Wato ma’o iya ilaika, karanta, abin da ake maka wahayinsa zuwa gareka. Minkita min da rabbita na littafin Ubangijinka. la mubaddila li kalimatihi ba mai canza kalmominsa walan tajida min dunihi multahada kuma za ka samu wani wata mafaka ba koma bayan sa shi Allah wasbir nafsaka haƙurtar da ranka ma allazina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu bil ghadati wal ashi safiya da maraice yuridu na wajahu suna nufin yaddarsa wala tadu an anhum kada idanuwanka su karkace gabarinsu, su turidu zinatar hayati ka karifi ƙawan rayuwar duniya wala tudi man asalna qalbahu kada ka bi wanda muka rafkanar da zuciyarsa an zikirina gabarin ambatanmu wattaba hawahu ya fi son zuciyarsa wa kana amruhu furqa kuma al'amarinsa ya zamo ƙetare iyaka ne anan a cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki yana umarni da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace da shi watu ma uhiya ilayka kalmar tala yatlu tana zuwa da ma'ana guda biyu mafi yawa a cikin alkur'ani takan zo da ma'anar bi kuma takan zo da ma'anar karantawa shi yasa malamai suka sha bamban wajen fassara wannan ayar da me ake nufi da ita ko dai ya zama watlu ma uhiya ilayka karanta abinda ake maka wahayi da shi zuwa gare ka daga littafin ubangijinka ko kuma ya zama watlu ma uhiya ilayka bi abinda ake maka wahayi da shi zuwa gare ka da littafin ubangijinka domin karmar tala yatlu yakan zo da waɗannan ma'anoni duka guda biyu a cikin alkur'ani a ya zo da ma'anar bi wato ittaba yattabi'u ittiba'an kamar fadan Allah madaukakin sarki wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha ay idza tabi'aha kaga anan at-tilawa ma'anarta al-ittiba to shi yasa wasu malamai sai suka ce ana umartan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi sallama da yabi abinda aka yi masa wahayi na littafin Allah wato tilawa anan ba tana nufin karantawa ba a tana nufin bi yabi abinda Allah maɗaukakin sarki ya saukar masa na littafi kamar inda Allah maɗaukakin sarki ke yake cewa wattabi ma Ka bi abin da ake maka wahayi kaga nan ma'anarsa shine kabi wasu daga cikin malamai kamar yadda na faɗa sun ɗauki tilawa da ma'anar da ta fi shahara shine karantawa watul ma'u iya ilaita karanta abinda ake maka wahayi wanda kuma shine ya fewa a cikin alqur'anin na, at-tilawa ta zo da ma'anar karantawa kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa wa idza yutla alaihim ayatuna idan an karanta musu ayoyinmu إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته كذا وإذا قرئت عليهم آياته إن أنكرن تاموس كذا التلاوة أنا تنا نهم وتكرن تاو فديك دو wannan suna zuwa cikin alqur'ani shi yasa malaman suka sha bamban wajen mai ake ni shi abin da shi shine gwama ma'anonin guda biyu wato Allah madaukakin sarki na umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan abubuwan guda biyu yana umartansa da ya karanta abin da aka yi masa wahayi zuwa gari shi domin karatun ma an umarce shi shi faqra'u ma tayassara min Al-ƙur'an, alquran ta ma tayassara minhu karanta kaga an umarce shi da ya karanta littafin Allah subhanahu wataala haka nan kuma an umarce shi da ya bi al alqur'anin ma ba wuri ɗaya ba ba wuri ɗaya ba to nan sai ya zama a haɗa ma'anonin guda biyu kuma na ya zama ana umartan annabi sallallahu alaihi wa sallama, da ya karanta littafin Allah sannan ana umartan su da shi domin duka kowanne idan aka tsare ta dan uwansa da shi to ba zai zama an samu fa'ida ba idan har kana karanta alkur'ani amma ba ka zuwa sa to karatun ba zai maka amfani ba ba zai yiwu kuma ka zauna kana jin alkur'ani ba fa sai ka karanta shi zaka abubuwa ne guda biyu mutalazima ne dole suna da zumfan juna mai karantawa wajibi ne ya bi dan in yana karantawa bai bi ba gobe alkiyama alqur'ani zai zama hujja a su ba hujja gare shi ba haka nan kuma duk wanda yake bin alqur'ani to zaka samu yana karanta shi domin daga karanta shi ne ma zai fahimci cewa ga abin da ya kamata yi wanda zai nuna cewa ya da alqur'ani to watlu ma ubi ilayka min kitab rabbika la mubaddila li kalimatihi ba mai canza kalmominsa kalmomin Allah madaukakin sarki a malamai sun fassara da fanoni guda biyu wasu suka ce kalimatihi a nan ana nufin shi littafin Allah ne, domin kalmomin Allah ne a ciki maganar Allah maɗaukakin sarki ne wadda aka haɗa ta da harufa da kalmomi kuma har aka ba da jumla to kalimat a nan suka ce ana nufin alƙur'ani wato littafin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka ce ya karanta kuma aka ce ya bi sai Allah ya ce la mubaddila li kalimati babu wanda ya ce canza littafin Allah tabaraka ta'ala littafin Allah Allah madaukaki ya bashi tsaro babu wanda ya ce canza shi babu wani littafi da Allah madaukakin sarki yayi mai mu'jiza kamar littafi alqur'ani duk yawansa da dadewarsa har yau babu wani wanda ya ce kara wani abu a ciki ko ya rage wani abu a ciki ba sai sai Allah madaukakin sarki ya tuna masa ciki domin ya yi alƙawarin kiyaye kayansa وننزل ومن ليس إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحسنون مو muka saukar da wannan alqur'ani da ma'anoninsa abin da yake dauke da shi na ma'ana da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara wa inna lahu lahafizun kuma mu ne masu kiyaye da haka Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz karman mahfuz da tazo wasu daga cikin malamai suna mayar ita zuwa ga alqur'ani da yace bal huwa fi lauhin mahfuzun suka ce mahfuzun din nan yana komawa zuwa ga qur'anun kenan wato qur'anun ne mahfuzun alqur'ani littafi ne wanda ke Allah madaukakin sarki da kansa ya dauki nauyin kiyaye shi shi yasa malaman musulunci suka haɗu kan cewa duk wanda ya ce alqur'ani an kara shi ko an rage shi to ya kafirta ya bar addinin musulunci shi yasa cikin wasu da suke danganta zuwa ga musulunci amma suke da awan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasul annabi alaihi salatu wasallam sun yi rage sun yi gaji sun cire abin da bai musu ba suka ce an cire dukkan wata aya da kira sunan sayyidina ali radiyallahu ta'ala a cikin alqur'ani wai akwai ayoyi da suka zo da sunan sayyidina ali radiyallahu ta'ala daga cikin abin da suke faɗa a cikin suratul sharhi alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ووجعلنا عليا صهرك من سنة علي سركنك وانا هنا دقيقين آية تتضو أتشين سورة الشرح أما ويصحباء النبي صلى الله عليه وسلم عليه سكة شركة وكذا wato wani lokacin mutum in zai yi magana in dai maganar ba ta gaskiya ba ce sai Allah toshe masa musira ta yadda zai yi maganar shi kansa da a ce yana cin hayyacinsa da ba zai wannan ba domin ai ba sai na ali ne kare shirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin asiru a larabci ana faɗa wa wanda ya auri yarka da kuma wanda ka aurar masa da yarka duk ana ce masa asiru to duk waɗannan guda biyu manzon Allah yana da wasu ba sai na ali sai na ali tabbas shirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana auren da na Fatima radiyallahu anha amma ba shi kadai ne ya auri yar manzon Allah alaihi salatu wasallam ba bal sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu in dai ta hanyar auren ayyan annabi ne ya fi sayyidina Ali domin shi ya auri ayya guda biyu ya auri ar annabi sallallahu alaihi wasallam ruqayya Allah madaukakin sarki ya karbe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara masa ummu kulthum ita ma Allah madaukaki ya karbe ta ta rasu annabi alaihi salatu wasalam yace da muna da wata ta uku da mun kara Allah to kaga da sai a ce waja'alna aliyan sihraka wa usmana sihraka da sai ku ce to an goge aliyu da usman ke sannan muka ce asiru kamar yadda bahaushe zai ce suruki yana nufin wanda ya auri yarsa ko ya ce suruki wanda ya aurar masa da ya haka larabawa suke to asiru suna nufin wanda ya aurar ko wanda ya aura to kaga a lokacin sai mu ce ai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala ya aurar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yassa aisha radiyallahu anha hmm. haka nan na umar shi ma ya aurar da yassa hafsa radiyallahu anha wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma da sai a ce waja'alna ababakar in sihraka hmm. waja'alna umar sihraka amma kaga saboda rahin basira sai ce wai iya abin da yazo a cikin waja'alna aliyan sihraka kuma aka goge wai ba a bari wanda littattafan musulunci cike suke da bayanin cewa sayyidina ali ya wurina na fatima radiyallahu anha to ko an goge a cikin alqur'ani ai ba a goge a cikin halifan ba hmm. kuma sahabban nan sun suka ruwaito hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam inda ba su ruwaito ba ta ina ma za mu san cewa wai sayyidina ali ya wurina na fatima sai da ba mu san hmm. muna na aka auren ne ai ba ma ai auren da baka nan aka yi in ba labari aka baka ba ta ina za ka san shi ba za ka san shi ba shi yasa wani malami wata rana yana gore yana karatu sai wani bawan Allah ya tambaye shi shiga fata malam ni na ji Allah madaukakin sarki yana bayanin shi, shedan yana da kabila yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da kabilarsa suna ganin ku lokacin da ba ku ganin su to wai tunda shedan yana da kabila yana da zuriya kenan wai waye matar ta? sai wannan malami yake cewa yake cewa ka san da ke bana na aka yi aura <laughs> yake ai bana na aka yi aura jama'a sun matar ba yana masa haka ne saboda cewa bai kamata yana tambayar wannan ba dan ba ba zai da amfani shi ba in ka san shi shedan me zaka ita ba abin da zaka ba abin da zai amfani ka abin nufi dai anan shine idan ba an nakalto mana an rawaito mana ba sai ina za mu san cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala ya auri arman dan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yace an kare wani abu a cikin alqur'ani ko an rage wani abu a ciki to yana ƙaryata Allah ne yana ƙaryata Allah maɗaukakin sarki kuma yana ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah maɗaukakin sarki shi ne shine yace inna la nuzalla bika wa inna lahu lahafizun kuma shi ne ya ce la mubaddala li kalimatihi ba wanda ya isa canza kalmominsa alqur'ani kalmar Allah ne ba wanda ya isa canza ta abu na biyu a fassara ta biyu da malamai suka bayan la mubaddala li kalimatihi wasu suka ce kalimat ana nufin alqada wal qadar wato abin da Allah madaukakin sarki hukunta zai faru babu wanda ya ce canza shi kalimat anan sai zama kaddarar Allah domin Allah madaukakin sarki ya rubuta kaddarar bayi tun kafin halice su annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna Allah katama maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma annabi sallallahu alaihi wasallama ce Allah madaukakin sarki ya rubuta kaddarar bayi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi kafin ya halitta sammai da kasai bi 50 da alfasana da shekara hamsin, a lokacin al'arshinsa yana kan ruwa inji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. to wannan abin da Allah madaukake kaddara zai faru babu wanda ya tantance shi shi yasa zaka ga wani ga wayo ga daba, ga ƙoƙarin nema amma yake Allah ya rubuta shi ba mai ba ne, ba zai kudin ba wala zai ba ne ba wani malami yake cewa wa min ad-dalil ala al-qada'i wa qadrihi buqsul ladib wa qib aish al-ahmad yace yana daga cikin abin da ke gaskata mun kaddarar Allah da abin da Allah ya rubuta ya kaddara zai faru shine zai faru ba wanda yake ce canza yace buqsul ladib sai ka ga mutum ga shegen wayo da dabara amma ga talauci inda wayo ne yake bayarwa da ya kamata a ce abubuwa kuri a garin su wa bu'su aish wa wa tibu aish al-ahmaqi yace kuma sai kai mamaki daga wani ahmaq ne wawa ne shi marar wayo bai da dabara amma ya tara abin duniya wallahi wani ce ga malamin kudi shi an kirga masa bai iya lissafi ba amma kuma na sani haka za ku lissafa ku ba shi ba inda kuka iya ba yadda ka iya duk ka gama turancin ka shi mai iya komai ba ba arabi ba boko wai wani ya je banki shi bai iya rubutun kowai ba aka ce zai cire kuɗi masu yawan gaske sai aka ce to yi signing anan bai san shi ba ma'aikacin bankin zago ne sai ce a ainihi ai bana ban iya rubutu ba abin dangwal ake bani dangwal sai ce yanzu ko rubutu baka iya ba amma ka tara wannan kuɗin yanzu da ka yi karatu Yanzu a yi kenan yace Allah ai karatu da yanzu na nan talaka gaba kai wannan ana ba da albashi eh yace da yanzu na nan na ma'aikaci ana biya da albashi me yasa ya faɗa kawai aka ce saboda da yana aiki direba ne shi aka ce hmm. direba ne yana aiki a wani kamfani sai aka sai da kamfanin sai wasu turawa suka saya da turawa suka saya sai suka zo suka ce za su refreshin ma'aikata a yi interview wanda ya cancanta a ɗauka wanda bai cancanta ba a ji shi to shine shi da aka zo sai aka ga bai iya karatu bai iya rubutu ba sai aka ce gaskiya yanzu ba za a ci gaba da aiki da direban da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba da haka kawai shike aka sallame shi to da aka sallame shi ne aka masa sallama wannan kudin sallaman sai ya shiga kasuwa shine Allah ya masa arziki shine sai yake cewa to na iya karatu na rubutu na nan ana ba albashi ban da komai to la mubaddala li kalimati suka ce qaddarar Allah ba wanda ya fi sanda an fahimta ko walan da min dunihi multahada kuma lan da ba za ka taɓa samun multahadan mafaka min dunihi kuma bayan Allah ba duk wanda ya neman mafaka a wajen wani ba Allah ba to ya yi ƙasan fatakanka domin a nan fa ana magana da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam annabi ake magana da shi Allah ya ce masa ya karanta littafin da aka saukar masa kuma ya bi littafin kuma ya sani ba wanda ya ce tamba wannan littafin kuma ba wanda ya ce canza abin da Allah ya kaddara kamar Allah maɗaukacin sarki yana gaya wa manzan Allah ne in baka karanta abin da aka ce ka karanta ba baka bi abin da aka ce ka ci gaban nan ba to lan tajida min dunihi multahadan ba fa za ka samu wata mafaka kuma bayan Allah ba wannan yake nuna wato su kansu annabawan Allah maɗaukacin sarki idan har suka shiga cikin wani mummunan yanayi a ina suke samun mafakarsu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in Allah bai mutu mafaka ba za ta samun mafaka ba wannan yake nuna maka cewa duk wanda ya shiga cikin wani yanayi ya shiga cikin wani mummunan yanayi da mummunan zarafi irin wanda Allah madaukakin sarki bai ba da ɗan adam dama ya yi taimako ko ya yi agaji a cikinsa ba sai ya nemi taimakon wani Allah ya nemi agajin wani Allah subhanahu wa ta'ala to wanda ya nemi agajin sannan ya mai da shi Allah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shugaban talikai baki daya amma Allah madaukake da shi walan tajida min dunihi multahada ai ba za ka samu Malja'a, makoma mafaka da za ka fake idan Allah madaukakin sarki ya niyar kama ka babu wanda ya ce kwace ka ana gaya manzo Allah hakan ashe kaga wanda zai yarda ya rudu ya ce wai akwai wanda zai kwace shi a hannun Allah ba da izinin Allah ba to wannan babu batacce kamar shi babu wanda ya sangarce kamar shi ba wanda ya bata kamar shi ka ɗauka cewa wai in kai laifi wa Allah Allah ya niyan kama ka kuma akwai wanda zai iya kwatanka a hannun Allah Allah bai yarda ba ai babu sauko kamar wannan idan har manzon Allah za a ga masa haka walan tajina min dunihi multahada ba za ka samu mafaka ba ba za ka samu wani mutumin can lamarin ka ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala kaga kenan waɗanda suke bin wasu wani Allah subhanahu ta'ala suka ɗauka cewa zai iya tsare su daga azabar Allah suka ɗauka cewa shi zai kai su aljanna ko Allah maɗaukake sarki bai yadda ba Amma akwai wanda suke fitowa fili suna fana suna cewa su sun fi ƙarfin Allah maɗaukake ya azabtar da su masu cewa duk wanda ya bi su za su sa shi aljanna su kansu ba ba su samu wani certificate da aka saukar aka ce za su shiga aljannar ba duk wanda babu ayar alkur'ani da zai fice an bashi an bashi aljanna babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yace an bashi aljanna to duk wanda bai samu wannan ba fa shi ma gundun gundun yake yi shi ma tsammani yake tsammani yake kullum ina yawan karanta mana hadisin Mu'adh dan Jabal Allah ya kara masa yadda wanda a mai kissar labarin Mu'adh dan Jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wa wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi yayi sallah yana tahiya ya dade yana ta addu'a a cikin tahiyar nan bai kammala ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ce, ni me kake roka ne a cikin wannan addu'a ta kana ka dade yace ya ma'aikin Allah ni ka san ban iya irin naka irin taka addu'a da irin ta mu'azu ku gwanaye ne ni ban iya irin naku ba ni addu'a ta abu guda biyu nake roka manzo Allah yace me kake roka yace ina roƙon Allah ya bani aljanna ya kuma tsare ni daga azabar wuta ni iya addu'a take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haula hanu, dan, bidi annabi ya ce mu ma duk anan muke kewayawa da ni da mu'azzum ma da kake ganin mun kware a addu'a duk mu ma addu'ar mu ta wuce nan ba roƙon Allah ya bamu aljanna ya tsare mu daga to idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya ba shi aljanna yana roƙon Allah madaukake tsare shi daga azabar wuta yanzu akwai wani mutum da zai buga kirji ya ce shi yana da garantin aljanna yana da garantin cewa Allah ba zai azabtar da shi ba shi yasa kaga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake makusanta ne zuwa ga Allah da yake sun samu yardar Allah su duk irin albishir din da Annabi ya musu ba sa dogaro da shi su ce shikenan buka mun tsira ai ba za ka taba ji yanzu duk hadisan da aka rawaito akan Abu Bakar radiyallahu ta'ala da manzo Allah ya dan aljanna ne da wanda aka ruwaito Umar annabi yake dan aljanna ne da na Usman da na Ali Allah ya kara musu yadda amma duk da haka ka ta ubi wata rana sai da Abubakar Abu kirjiya ce kai mun san gidan aljanna ne kuwa ba ta bayin haka sai dai a fada amma shi yana nan baidul khawf war raja'i yana tsoro yana tsoron azabar Allah yana tsammani yana kyakkyawan fatan ya samu aljanna amma yana jin tsoron kuma kan Allah ya azabtar da shi ba za ka taɓa ji wani wanda ya samu tukuici ko manzan Allah masa albishir ɗan aljanna ne shi yana cewa ni faɗan aljanna ne ba za ka taɓa jin to wanda ya san wannan ina zai yarda da wani ya ce maka wani kai ɗan aljanna ne yadda? ina zai yarda Allah ka tsare ba da shirka sai Allah madaukakin sarki kira annabi sallallahu alaihi wa sallam har yanzu ya ce annabi ya yayi hakuri ma allazina ku. Ya yi tarayya da waɗanda suke kiran ubangijinsu suke ambaton ubangijinsu safiya da maraice kuma suna yin wannan abin ne duna na wajahu Allah suke nufi wannan aya da yawa daga cikin malaman tafsiri sun nakalto hadisin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu ta'ala wanda al-imam muslim ya fitar da hadisin sa'ad ibn abi waqas yake cewa mu shida ne tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wato a farkon musulunci yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama sittatu nafari mu mutum shida ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala mushrikuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai mushrikai suka ce wa annabi alaihi salatu wasalam uqrut haula'i la yajtari'una alaina wa mushrikai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kori waɗannan da suke tare da shi dan ba su kai su zauna tare da su ba suna ganin su talakawa ne marasa kuɗi irinsu ne sa'ad ibn abi waqas irinsu abdullahi dan mas'udi irinsu bilal ibn bilal ibn rabah da suhaib ar-rumi da makamantansu waɗanda suke talakawa suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn abi waqas yake kuntu ana wa ibn mas'ud wa rajul min hudayl ibn bilal yace na kasance da ni da Abdullahi dan Mas'ud da wani mutum da ƙabilar Huzai da kuma Bilal wa rajulani nasitu ismayhima da kuma wasu mutane guda biyu wanda na manta sunansu inji mai ruwaya daga Sa'ad ibn Abi yace ya manta sunayen da ya faɗa wata ruwaya ta zo da cewa Bilal ibn Rabah yana ciki a abin nan Suhaib ar yana ciki to lokacin da aka aka zo aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kun san yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son a shiga addinin musulunci waɗannan mutanen suna cewa manzon Allah ne mu zama da talakawa ne ba mu su. amma in zaka daina zaka ware mana zama wurin zaman mu daban na kuma waɗannan talakawan daban dan ba su kai zuwa tare da mu za su yi fa waqa fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yasha ma yasha Allah an yaqa fa haddasa nafsahu sai abin da ya afku a zuciyar manzon Allah ya afku abin da manzon Allah ya tattauna a ransa zahiri yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tunanin to ko zai majalisi biyu ne dan kwaɗayin su shiga musulunci ko ai majalisin talakawa daban majalisin kuma mawadata su ma daban manzo Allah ya fara wannan a ransa ne ba fa ya faɗa ba ne sa'ad ibn abi waqas yace fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukake ya saukar da wala taqrudul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu an fahimta ko sai Allah madaukaki ya saukar da waccan ayar to sai wasu malamai suka ce wannan din ayar ita ma tana magana ne akan wancan hadisa da ta faru Allah ya ce ka yi haƙuri tare da waɗannan da suke ambatan Allah safiya da barici domin suna yi ne saboda Allah akwai shaida ana da Allah madaukake ba da sabon abin sallallahu alaihi waɗannan talatawa da suke ambatan Allah Allah madaukake yana ba da shaida cewa suna yin ambatan da saboda shi shi Allah madaukakin sarki shi ya san abin da ke zukatan bayi amma ya ba da shaida akan cewa waɗannan bayu da ake ganin talakawa ne su marasa kuɗi marasa ɗaukaka batan Allah da suke safiya da maraice to saboda Allah suke ka san ba duk mai yin aikin Allah ne ke saboda Allah amma waye ya san wanda yake yi saboda Allah Allah ne kace ba ka hukuncewa wani ka ce wani dan Allah yake ko wani ba dan Allah yake ba domin abu ne da ya tafi zuciya al'amarin mutane ana bari saboda Allah amma ka ga su Allah madaukakin sarki ya ba da shaida abin da ke cikin zukatansu nuna wata abu suna nufin Allah ne Allah suke nufi da aikin su da Allah madaukakin sarki ya yace yi nuna suna nufin suna nufin Allah alwajhu sifa ce daga cikin sufa ma Allah madaukakin sarki shi yasa nan an yi zikiru sifati wa iradul musu. an ambaci sifa ana nufin mai sifa an ambaci fiska amma ana nufin ma'abucin fiskar Allah maɗaukakin sarki daga cikin siffofin zai da siffar da kansa da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sufanta ubangijinsa da shi akwai sifatul waji abinda bahaushe yake fasarawa da fiska sai dai wajibi ne a aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi in mun ga irin wannan sifar a wajen wani Allah to fa sifar ba iri bane domin Allah madaukakin sarki ya ce laisa ka fi shay babu wani abin da yake kama da Allah na haka yanda Allah yana ji kai ma kana ji amma jin Allah ba irin jin ka ba Allah yana gani kai ma kana gani ganin Allah ba irin ganin ka bane to haka Allah madaukake da fiska kai ma kana da fiska amma fiskar ka ba irin fiskar Allah bane kai fiskar ka mun sani amma fiskar Allah ba wanda ya sani domin ba abin da muke sani daga cikin sufofin Allah sai abin da ya gaya mana wala yuqituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wanda muke sani sai abin da ya ce yana da fiska sai wuce eh kana da fiska to nan an ambaci fiska ana nufin ma'abocin fiskar ne yuridu na wajhahu suna nufin wato Allah madaukake sarki da aikinsu. su kamar yadda Allah madaukakin sarki ce illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la kaga illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la suna nufin fiskar ubangijin su madaukaki wato suna nufin Allah madaukakin sarki sai aka ambaci sifar ana nufin ma'abocin sifar wannan ko a cikin maganganun an adabu lillahi masallu ala yana faruwa kana nufin kaga wani ce kace kaga wani yace ai ba dan idan wani ba ya kake nufi ba dan idan wani ba ba dan wani ba kake nufi ka ambaci idan sa amma kana nufin ne kana nufin sai Allah yake wala ta'ju aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada idanuwanka guda biyu su kauce barin su nan an ce kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kau idanuwansa su kauce daga barin su ma'ana kada manzon Allah ya kau da kai da su ya koma kan wasu ana jan hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallama kada wani abu ya dauke masa hankali daga waɗannan bayan Allah nagari wanda suka samu shaida daga Allah madaukakin sarki wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada ka nufi kawar rayuwar duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai nufi kawar rayuwar duniya ba amma Allah madaukakin sarki yana jan hankalin sa ne kamar dai da yace ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah ai manzo Allah babu wanda kake tsoron Allah kullum a cikin tsoron Allah yake amma ana nufin ka tsara tsoron Allah nan ma ana nufin ka tsara wato gudun adon rayuwar duniya kada ka yadda aran rayuwar duniya ya dauke masa hankali dama bai dauke masa hankali ba domin yana cewa mali wal duniya ina ni ina ko wal duniya ta ku idan manzon Allah zai magana akan duniya sai ya ce duniya ku duniyar ku haka yake cewa duniya ku duniyar ku saboda muna maka cewa shi ba ta gaban shi an gane ku? to nan ana karfafan annabi sallallahu alaihi ya ci gaba da zama cikin wato waɗannan talakawa kada ya biye wani tarkace na wata rayuwa ta duniya wala tuhi man aqalla qalbahu an dhikrina wattaba hawahu kada ka bi wanda ya shagaltar da zuciyarsa ga barin ambatan Allah madaukakin sarki waɗannan fa masu ambatan Allah ne waɗancan kuma ba su ambatan Allah yaya za ka bar ka kau da kai ga masu ambatan Allah ka bai da hankalinka a wajen waɗanda ba su ambatan Allah kada kai haka ya makin Allah kada kai haka waɗanda suka kautar da zukatansu ga barin ambatan Allah kuma suka bi son zuciyarsu waɗannan ka rabu da su Allah madaukakin sarki cewa kana amru furutan kuma al'amarinsa bayan ya gafala daga ambatan Allah ya bi son zuciyarsa kuma al'amarinsa ketare iyakokin Allah subhanahu ta'ala ne wa kana amru furutan wasu malamai sun kasar alfuruk a nan da al'ifrat wasu kuma sun fassara da tafrit wato ko ya zama mai ƙetare iyaka ko kuma ya zama mai sakaci cikin abin da aka ce yi ko dai abin da aka ce yayi yana tsallakewa dokokin Allah subhanahu ala, ko kuma abin da aka ce yi baya yana sakaci to wannan bai kamata a cika haɗa kai da shi ba a cikin wannan ayar akwai kira ga wato mutum kowane lokaci ya zauna da mutanen kirki Kayi yi kokari ya zama mutanen kirki su ne abokan zamanka kada ka koma wajen waɗanda ba mutanen kirki ba kada abokan zaman ka zama mutanen manza saboda suna da wani abun duniya ta dauke baka hankali ne a'a ka yi hakuri ka zauna da waɗanda suke da karancin abun hannu idan su ne suke bin Allah subhanahu wataala sannan wannan ayar haka zai tunatar da mu cewa A adan duniya ba a haramta shi ba domin Allah madaukakin sarki bai haramta adan duniya ba wal man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah wa ya haramta adon duniya Allah ba duk ya haramta adan duniya ba amma ya haramta adan duniya ya dauke masa hankali akan lahira ko ka nemi adan duniya ta hanyar barin dokokin Allah ko ka nemi adon duniya ta hanyar sabawa Allah ko ka nemi adon duniya ta hanyar haramu amma idan adon duniya da ka same shi ta hanyar halal kuma bai bai sa ta ta kauce wa dokokin Allah subhanahu wataala ba wannan ba ya cikin abin da Allah madaukaki ya hana shi ya ce man da zinata Allah allati akhraja lil ibadi wa tayyibatin min wani sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambayi ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam ce ya ma'aikin Allah maganan girman kai da aka haramta a musulunci mutum yana so ya gari gasa mai kyau takalminsa mai kyau kazaɗinsa mai kyau suturarsa mai kyau wannan ku ba girman kai bane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba ne girman kai ba hmm. inna Allaha jamilu yuhibbul jamal Allah madaukakin sarki kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam an ce al-kibru maqarul haqq wa zamtul nas abinda ake cewa girman kai shine wulakanta mutane da kuma kin gaskiya a kawo maka gaskiya kana gani iri iri amma saboda tare ne wanda yi magana shi kake karba wannan shine girman kai ko ka rinka wulakanta mutane saboda damar da Allah madaukake maka, saboda daukakar da Allah ya maka ta dukiya ko ta mulki ko kuma ta shahara ya zama kana wulakanta mutane to shi ake nufi da girman kai amma ka yi ado ko ka so ado wannan baya daga cikin abin da Allah madaukake haramta matukar adon baka bi baka neme shi ta hanyar da Allah madaukake ya haramta ba sai Allah madaukake ya ce wa qulil haqqu min rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا الله bai girma da dauka ya ce wa qulil haqqu min rabbikum ka fada ka ce al haqqu min rabbikum gaskiya ce wannan min rabbikum daga ubangijinku faman sha'a wanda ya ga dama Fal falyu'min yayi imani wa man sha'a wanda kuma ya ga dama falyakfur ya kafurce inna a'tadna lil zalimin nara mu dai mun tattali wuta lizzalimi daga azzalumai a haƙa bihin shinganta ya kewaye su wa in yastaghifu idan suka nemi adabi yughafu sai a yi musu adabi bi ma'in da wani ruwa kalmuhli kamar narkakkiyar dalma yashwil wujuh tana ƙone fiskoki bisa sharabu wannan abin sha ya bulana wasa'at murtafaqa sannan kuma mazauni shi ma ya munana Allah ka tsare mu A nan, Allah madaukakin sarki yana gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ce masa ka ce wannan abin da ka zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne daga ubangijinka alqur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah ya zo da su gaskiya ne daga ubangiji ka isar da wannan sakon kada ka ji tsoron komai iyaka isar da sako ne gari shi ne naka amma da imani ko rashin imani ba naka ba da haka Allah ce faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya imani sha a sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya A nan, umarni da aka ce faman sha wanda ya ga dama ya yi imani wannan umarni ne na inzari wato umarni ne na gargadi ya rage naka in ka ga dama yi imani in baka ga dama ba kai sai Allah madaukakin faɗi sakamako domin shi Allah madaukakin sarki da kin faɗa bayi a bayan ƙasa bai tilasta musu irin yadda yake da iko ya tilasta kowa ya bishi ba domin Allah madaukakin sarki ya ga dama kowa ya imani a tilasta zai idan yace kowa sai yayi sallah wallahi kowa sai yayi in ya ga dama yace dole sai kai sallah sai kai sai in baka ba duk wanda bai ba dauke masa numfashi ya kake tsammani a ce duk wanda lokacin sallah azhar yana yi duk wanda bai tafi masallaci sallah ba sai numfashin sa ya dauke akwai wanda zai zauna bai je sallah ba to Allah na da iko haka duk abin da kake yi idan lokacin sallah yayi in baka je sallah ban Allah ya ce ka san dare sai ka san dare ai yadda kaga Allah madaukakin sarki wasu abubuwa sandararru ya ga dama zai san dare ka yadda ya ga dama yi ka mai motsi haka ya ga dama yi waɗansan sandararru a ganin na musulmi to kaga yana in ya ga dama zai tilasta mutane amma bai yi haka ba ya ba da dama kowa ya abin da ya saba da kansu shi dai ya ajiye sakamako faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya yi imani Allah ka sanya mu cikin bayi masu imani wa man sha'a falyakfur wanda ya ga dama kuma ya kafirci ashe Allah malaukakin sarki ya ba wa bayi zaɓi kuma kun suna da dama su zaɓi wa hadaina kun najdi mun shiryar da su zuwa ga hanya ɗaya hanya guda biyu ga hanyar shirya ka bi ka samu kyakkyawan sakamako ga hanyar ɓata ka bi ka samu hunar sakamako kowa yana da daban ya zaɓa abin da ya rama da haka yake faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama kuma ya kafarci a cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa faɗin faman sha'a falyu'min yana nuna cewa Allah maɗaukacin sarki imani baya faruwa sai da mashi a sai da ganin damarsa da aka ce faman sha a fallu'ulin wanda Allah ya so wato sha Allah kenan wanda Allah ya so shi ne zai imani wa man sha'a wanda kuma Allah ya ga dama shi ne zai kafirci wato wanda Allah ya ga damar ya imani shi zai imani wanda kuma Allah ya ga damar ya kafirci zai ya kafirci shi dai Allah madaukakin sarki baya umarni da mummunan abu bal inna Allah la ya'mur bi fahsha Allah baya umarni da mummunan abu duk abin da yake mummunan abu Allah ba umarni da shi yayi bayi ya zuba su a bayan ƙasa kuma ya nuna musu hanyar. da hanyar alheri da hanyar shaddu ya ce kowa ya zaɓuwar wanda ga dama duk wanda lokacin da aka kira shi zuwa ga hanyar imani sai ya yarda ya zaɓi imanin to sai samu taimakon Allah kuma sai yi wanda ya ƙi ya yi turjiya ya bujire ya yi girman kai to sai ya samu ukuba sai Allah madaukakin sarki ya hana shi taimakon sa sai ba zai imani ba shine abin da Allah madaukake ke bai? idan ka zaɓi imani to sai Allah madaukake taimake ka domin in baka samu taimakon Allah ba za ka ba Allah ba duk wanda yake kan hanyar Allah to ya samu taimakon Allah subhanahu wataala wanda kuma ya bujire to bai samu taimakon Allah ba ne saboda tun farko da abin ya zo ya ƙi daskata shi wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra muna jujjuya zukatansu nuqallibu af'idatahum wa absarahum mu juya zuciyarsu mu juya ganinsu zuciyarsa ba za ta ga gaskiya ta hunce ta ba Idonsu ba zai ga gaskiya ya gane ta ba me yasa kama lam yu'minu kamar yadda tun a karan farko da aka zo usul gaskiya suka bujire masa. wato yana daga cikin ukubar da Allah yake wa bawa idan gaskiya ta zo ki karfa to sai ya zo daga baya ko gaskiyar ta zo ba zai gane ta ba da ya gane ta kibi yanzu kuma sai ta zama ma bai gane ta ba uku ba ce Allah ma da kuke kamar yadda yake sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin Allah yake sa asrifu an ayati zan kautar da wato kautar da su gabarin ne allazina takabbaruna fil ardi bighayri al-haqqi wadanda suke girman kai a ban kasa ba tare da gaskiya ba wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha duk ayar da suka gari ba za su imani da ita ba wa in yaraw sabila rusul la yattakhiduhu sabila idan sun ga hanyar shari'a ba za su rike ta hanya bi ba wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhiduhu sabila amma idan suka ga hanyar bata sai su rike ta hanyar bi me yasa suka zama haka Allah yake zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wannan ko ya faru ne saboda sun ta ayoyin ne wa kanu anha ghafilin suka gafala wato karyata ayar Allah da suke a farko da bujire mata da suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da yanzu zuciyar su ta zama ta ta an rufe ta ba gane gaskiya bal qada Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minu illa qalila an rufe zuciyar tasu saboda kafirce wanda suka da farko wato kenan hukuma ne Allah madaukakin sarki cewa wa waɗanda suke karɓan gaskiya ko sun zo suna gaskiyar ba za ma su gane saboda gaba ballan suna su fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lil na nar Allah yake mu da mun yi tanadin wuta lil zalimin daga azalmai wannan yake nuna wuta ma Allah madaukakin sarki ya riga ya tanadin ta a cikin wato kungiyoyin mutanen musulmai masu danganta kan zuwa ga musulunci a kodar da suke cewa ita wuta Allah madaukakin sarki bai halicce ta ba wai sai daga baya ne tukuna bayan an yi hisabi wa mutane Allah zai halicci wuta a sanya 'yan wuta a ciki wai saboda yanzu a halicci wuta kuma lokacin sanya mutane a ciki bai yi ba lokacin aiki da ita bai yi ba wai a wannan wasa ne da suka ce sai daga baya za a yi wuta dalilai cikin alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama suna nuna cewa Allah madaukaki ya riga ya halicce ta da haka yace inna a'tadna lizalimin na kaga fi ilu mazil ne a'tadna fattaqu an-nar allati waqudaha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin ku kiyayi wutar Allah kaga Allah ce u'iddat an riga an tattale ta to da aljanna da wuta duka Allah madaukaki ya riga ya yi su kuma abinda aka ce an yi shi ya sha bamban da ba abin da ba yi shi ba lokacin da aka ci an riga an yi maka tanadi to in azaba ne zaka fi tsoro lokacin da aka nuna maka abu misali a ce maka ga wannan wurin in kai laifi za a jefa ka ciki to zaka fi tsoro akan a ce maka in kai laifi za a kawana rami a saka ramin an riga an yi shi ya fi abin tsoro akan a ce ramin za a yi shi da haka akwai hikima ciki don suna ganin cewa tun da aikin Allah duk akwai hikima wai me hikimar a ce an halitta aljanna tun lokacin shigar ta biyi ba wai me hikima a ce an halitta wuta tun lokacin shigar ta biyi a akwai hikima ce daga cikin hikimar shine mutum ya fi kwaɗaituwa da abin da aka riga aka yi masa tanadi da wanda aka ce za a yi masa tanadi lokacin da na zo na tambaya ya ce duk wanda ya amsa tambaya a cikin wannan masallacin ga naira miliyan ɗaya duk wanda ya amsa wannan tambayar ya ɗauka ai riga an yi tara ga miliyan ɗin da tanan tana ganin ta mm. kwaɗayinka akan wannan kuɗin ya sha bamban da wanda aka ce duk wanda ya amsa tambaya za a nemo miliyan a bashi ya sha bamban saboda shi wannan yana ganin ga wuri ne ga Na da haka wanda saboda kwaɗayin kuɗin ba ya tsaranta ba ya manta ka sa wani lokacin ka ruɗe abin gabin da ka sani sai ka manta da shi wani ya je interview ne sai aka ce karanta fatiha to kasan mamakin da za ka canji ake so a fatiha ne me ne ba iya ba a fatiha to wannan tunanin sai sai sai sashi kakale kakale sai ji kuma bata to lokacin da aka ce maka ga abun karara aka faɗi zuwa gare shi Allah to wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki da yace inna atanna lil zalimin naran mun riga mun halicce ta ba wai daga baya ne za a halicce ta ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yi isra'in da mirajin sa ya ba mu labarin azaba da ya gani tana tana ana yi wa yan wuta duk wannan saboda an riga an yi wutar ne aka nuna masa ita karara ya riga ya ganta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga aljanna ya gani ya ga abin da ke cikin ta inda babu ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiga ba har ya bada labarin irin abubuwan da ya gani irin ni'imomin da ya gani da irin abubuwan daɗi da na jin daɗi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani har wata rana ma yake cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana gaya masa yana cewa lokacin da ya shiga aljanna ya gano wani bene wani kyakkyawan gida a cikin gidan aljanna har da wata mata kyakkyawa daga cikin hurul aini tana wanke jikinta sai ya yi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce wannan gidan waye ne aka ce ai gidan Umar dan wannan matar ita mata sa ne aka ce ai matar Umar dan Khattab ne ta aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da naji an ce na sayyidina Umar ne yace sai na kauda kaina yace sai na tuno kishin sayyidina Umar tunda aka ce matar sa ne sai na kauda kai yana ba da labarin sayyidina umar yana nan sayyidina umar ya ce ya ma'aikin Allah kishin kuma har da kai ai duk kishin da za a yi ababan da ke ya ma'aikin Allah wato ya yarda dai akwai kishin in ma ba in ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to duk wannan da manzon Allah ya bar duk wanda yace ba ai ba sai dai kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma dan uwana mu da ba yan kala kato ba sai na zamu kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ce aha wa bihim suradiquha wato suradik suka ce duk wani abin da kewaye wani abu to ana ce da shi surafi na ce ko anan ne aka samu surrounding ne kalli sai ya yi gaba da lura ko bai yi gaba ba ya yi gaba da shi to duk abin da ya kewaye abu shi za su masa rashi da shinge wasu ba shi da katanga malamai sun sha bambam wajen mai ake nufi da surafi a asalin surafi ne shi ne duk abin da ya kewaye wani abu ana ce surafi sun ce asalin kalmar kalmar ba farisi ya ce wato yaren farisawa ne amma aka yi istirabin mana aka ɗauke shi aka yi aron kalmar zuwa larabci domin larabci kamar kowane yare shi ma yana aron kalma daga wani yare sai ya zama ya zama asalin ya koma larabci kuma daga cikin malamai akwai abin da suka ce abin da aka kewaye da shi din ana nufin wani hayaki ne na wuta yace inna ha tarmi bi shararin al-qasri ka annahu jumalatun sufur abin nan wannan wani hayaki ne ya kewaye na wutar wasu ka ce harafan wuta ne ya kewaye shi ne suradiƙin amma dai koma ne dai wani abu ne na azaba da ya kewaye wannan wutar ta inda ba wani wanda zai fita wa in ya sarri su ya gafu bima'i idan suka nemi agaji wato suka nemi agaji na ruwa sun shiga cikin kishi mai tsanani abin da ke nuna haka saboda Allah madaukakin sarki ce yi gafu bima'i za a yi musu agaji da ruwa ke ne yake nuna agajin da za su nema na ruwa ne to Allah ya ce in sun nema agajin za a yi musu agajin amma agajin ba agaji ne mai amfani ba agaji ne mai ƙara azaba kalmuhli kamar narkakkiyar dalma almuhul shi ma malamai sun ba shi ma'ana da yawa kamar yadda na faɗa wasu suka ce almuhul ana nufin dalma ce narkakkiya wato ruwan da za a ba su saboda tsabar zafi da yake da shi da ƙona ciki kamar dalma ce aka narka ta sannan aka ba su suna sha a cikin wasu daga cikin malamai suka ce almuhul ana nufin wato jini ne da diwa za a ɗauka a basu a shirka sai a ɗauka a basu shine abin shan abin shan yan wuta Allah ka tsare mu wasu daga cikin malamai suka ce a'a wani bukin abu ne wato kamar kamar kwalta bukin abu wato kamar kwalta ce aka narka ta shine za a rinka basu suna sha a lokacin da suka suka ji suka wasu malamai suka ce kai duk wani abu fa wanda aka narka shi kuma mai zafi ne to shi ake rige shi yughafu bima'in kalmuhli yashful wujuh saboda tsabar tsabar zafinsa da yake da shi idan suna sha fuskar su ma tana fayi tana zabanyewa Allah ka tsare mu da azabar mutum yana shan abu fuskar sa tana zabanyewa to ya kake tsammanin kuma cikin da yake dura wannan abu saboda tsabar azabar kishin da ke cike ciki ne suna ganin wannan abin yana tafasa amma haka za su ɗauka suna sha kuma suna sha fuskar su ma suna zafanyewa Allah maɗaukakin sarki ta bi isa sharabu wannan abin shan nasu ya munana wa sa'at murtafaka kuma zaunin su ma ya munana domin ruwan da ya zama da cewa a wurin da yake zaune irin azabar da ake masa kenan kuma irin abin da za a bashi kenan idan ya nema ya nemi gudunmuwar abin sha irin abin da za a bashi kenan ka san cewa wannan wurin da yake zaune lalle mummunan wurin zama ne Allah ka tsare mu da azabar ka ubangiji ta'ala ka raba mu da azabar wuta ya Allah ka sanya mu cikin yan aljanna abinda muka faɗa dai ya Allah ka ba mu ladan sa abinda muka kuskure ya Allah madaukake ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh